zamani ya canza abin da za mu yi shi da kalmar gaskiya zamani ya canza abin da za ka yi za ka yi ka eh, san da sai ka canza dubu eh da akwai canza dubu akwai canza dubu ba ba ba wannan ma yayi ko daman kudin balasina wallahi ne ma hidin ne ya takura dole na bai balasina kuma ga kudin ma ne <laughs> ai kai ka gama ina naira hamsin ma ah, ko ba za ka canza dubu ɗayan da ka akwai tunda akwai tunda ai kenan amma kuma saura naira goma ai ah, canza dubu ɗayan ka ai kenan bari kawai naira goma dai kuma ai kenan gode masha Allah